الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babba ta ji tabbata ya Allah salatu ya yace ci biya min cilu tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na tafi shi ba gube ya ci 2014 kalendar miladiya ya waga ya ji katun bai mauduyin alkharijiyat khawarijin zagi shi na makatun na wan focus ya nini bayani eti gan da khawari ji guta ciye zagi jo kemina da khawari ji guta ciye ba gi jo na ba ci bayani bi ya ci gan khawari ji zagi ji a tsoma kemina ba gi jo jin ba nana nga a tsoyi jin ba nana ya taci bayani bi ya e ci gan zai jaji gudu ogun takasiri nimbonan jiwonan hawari jikenan ko? akida daga agansiya in zagin doro nan wuji tacin abu don wuce da akida yadda wuce na ke jijibi nan ko yau hmm. ga yana katina focus yanan a shekul allama abu nasir muhammad ibn abdullahi al'imam hafizahullahu ta'ala wani kan littafin tamamul minnati fi fiki kitalil fitnati page 188 ba nun jiga ba da nisa takfiri yin fasali wucin e ci gan sashiyan zagi shi fitina a fitina luwa bi ma'ana zagaye da aqidan al-gulu fi taksiri ka kaga yin zagi da akida wa a wafe le ga istikama gadan da zamuciyon ba gadan da zamuciyon mun shiga Allah ga yin wa ga wa wato ba to ba ne da bi wani nan ga ga bi wani Allah kiyaye mu wa qala sahibu kitab siyasatil islam fi ta'amul ma'al fitan al-mu'asirah page 169 lo 170 ya littafin wucin gaman wuce gan wala allal amaliya al'aksaru da wuyan ala ragum min irtidali sitar wa ta'atim alaiha iya tilka allati jarat fi mustashfa fi mustashfa a yunin naji'a al'askari al-markazi ga mini lamarin doci na ji faruwa izaice layin su ce ƙunin ganyen doci na ji faruwa asibitin a ayyunin na ji a asibitin soja juyo na ci kapitalin algeria nan haifu wasu labdabitun filje shi ila gurfati tawari ofisan doci mini ofisan soja jo nlo wadiyan emergency ba da ta'arudi litlaqin rasas min musallahi na islamiyin bayan na zai shiga zai shi in bindiga shi ko na shi ku bindiga shi za ci gaji a diga a yi ji wani a ce wuza shi nan ko a ci tu yato ci ga ya lodonono a soja na ke bindiga a cila soja na biya asibiti wannan jihar atibawa fi in kazi hayatihi soja jima eh, eh, doktor jima adiyar nasara ya ci an rayuwa yin soja na sif ba da amaliyatin jirahiyatin daƙiƙa bayan na dialogue bai kagwe wa okuru jami'in gurfatil amaliyat amma watan ya tun daga tiyatar ila janahin khas da special wardin da cikayi likai ya buka tahta muraqaba ya bude a fi a cikin lamarin lafiyan walewalo lakin na lamya yasil ilaihi amma kami a soja nun biya jiki biya jin hanjali un bi dan rayuwa biya wata bayyana inganci ya tula an na ishidal mumarrida ta ke da sashi zagin da ci mini yannan su jo allah ce ka na turafi kuhu na jin fe lamitu soja na zamu ce don yawo dun wuce wani na za'at minhu umbubul oxygen ẹ̀gbẹ́ oxygen na alákùn ẹyọ òǹtẹ́jẹ lásùsùn náà nọ́ọ̀sì ní wà òǹtẹ́jẹ sunsun bí àwọn ajá jẹ́lí fọ̀kúdì àlẹ́ yìí filhal ǹdẹ́ mọ̀ ẹwọ́ sókún sójà ní fẹ́jì jẹ́lí wàfàjàrà alhadisu dọ̀ṣíyàtàn kabira yẹn na naji faruwa na sukun wọn àjẹ́ uzurin ciko وأجر وأجرت إدارة إدارة المستشفى العسكري حملة تطهير بين أفراد الطاقم الطبي management ya asibiti wucin wuci bai gan waji clearance wa fi baji asibiti wucin ni medical team kin wa gan gawaro zai shaga bai lebi alama ya jini ko bai gemi ko bai jilbabi ko bai nisu saki ko bai kanzai guntaci ya doctor jo ko nurse jo ko midwife jo ko sashiyan eh, ko hospital assistant yo na ga da ne pata ko ya chaga ebo ne za ne jige jiye yiri no kashifatu annal mumarrida a ngole medical team na sun ci a ci ga discover ga nurse wuce adun fi tanzim fi tanzim ni sayin tabi'a tabi'a li jabhatil inqaz ki abi be ga in zagin wuce membu yo dun association yin zagin wuce na na jabhatil inqaz kungiya a wari Algeria in chamina na na a wari jin zagi ya dona ne waka da tafat minal mustashfa in a wucin ma da so luwa min ba asibiti ne kenan libya ba da tanfizi hal amaliya ba na biyu jiyan nan ca soja na wunin waya wahidatu minal mi'ati lawaci ya malna lisalin harakat lisani al musallaha ga zanne zaini mini zaka manaje lotun a ce protect your interest yin kungiyawa rijin nan jinamin da fil mu'assasati daula ta ciyen ministar gangani bai establishment ne mai farasata yan gwamnati wa fi kitab salatul gulu fi takfir bil jarima littafin wucin page 186 oko wawa ya tahaddasu an wawa ya tahaddasu amma hakamat bihi al-mahkamatu ala juhaiman wa ashabi yana kotu bai ciye juhaiman bai jama'in jina zai juhaiman juhaiman utaibi uku e ya bishi bin diga shi kuciya wuci gan wagun gwamnati yan saudiya wuci da bi kaba wuci aca diga yin ce halin ga ma ku guba to sallah ja ya problem da kyar gwamnati yan saudiya bai ba kuma ya challenge wucin muga jihadi ga mu ne waga aje ka mutun a daulatu al-islamiyya government yan saudiya bi ndo ba kon mu ci be na jami'an ji be jama'a na sukun khasayar alfi'at al-mu'tadiya ala al-haram khasara yin zai ji da haram ya makanin ala al-haram 102 katilan minhum eza shi sun ba eza abu tuwufu natija ta jarahihim ajin ajali ebo na aza wuce sabanin wa tamma tanfiz hukm al-qatl fi 53 ya za shi ta chatu wuta mini za mu ci jo a gala za mu ci aji kiyo alawu khaffafat ukubati lidam ila sijin li muddati mukhtalif annahu 19 min an-nisa sigar sin in zagi shi na shi in zagi da gizo kan yi na fita can abuci da akida ne ce lami tuwa na sukun a yi zashi ni, a ku da su turin zina washa wà lẹ́yìn gbá ní kí ní ọgbọ́n lówó ẹ tó ní ìdàgí ìdánmú wà zákàrà mashúrù hassan salman fi kìtà bí al’iraku fi àádé Fitan vol. 159 wọ́wọ́ ya ta haddasa an jimati juhaimani utaibi an na adadan nisa a wasu biyan lazi na wujidu ma a zilfi a kadibalaga 23 ke dai jimaji juhaimani utaibi shi in zagin da ji lamitowa da gizo kan gizi nan a yi rashi da wuta wasu da mu haula in nisa ya tuno yin zagirin na ji ma yi zakiru na bi sani ibadul khawarij wa lawi ya tuna sashi a wari jilo nan faƙaɗi kala ibn al-asir fil kamil ibn asir unga littafin al-kamil fit tarihi volume 3 412 ga sun makaraja abu maryam wa maula liban al-harith ibn ka'ab ta ganci abu maryam na yi maulayen bane haris ibn kabi na cacin gun agun mulki jiti zamani wuce wa kada habba an ya shirka nisa a ma'ahu fil umma mai wa gani zagi sha ala tin ya gani bin wi iz kanat ma'u imra'atani ta amadin zagi guba gani bin wa ganin zagi ci da bin kitamun wa ku haila. adin zagi ne ya ta amna madin zagi ne ku eh, hailana na fa kana yuqalu law ma maga gagan ya sabu ku ku tom ya jama'a ku haila gagan be tom ji ta'yiran lahum bari ala ba ya ga a ah! ya lamare da tu babu ne zagi ya shi zai ganci wani ku yo ko وقد أراد بهذا يسن خروجهن in ɓanne ɓare ya bada wula wula ga sunnu yogin zai da da ada kudu shi mai bon logun waje fa abawu abu bilal abu bilal ci aibu fa qala lahu jiyan qad fa qala ngan qad qatala nisa ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka zama ne annabi ne zagi lo jihadi wa ma al-muslimina bi sham ma gumbe muslimi je sham wa sa'ruduhuma faraddahuma ci gan najada gan zagi jada wa ka wa kana bi mawdin yuqalu lahu badr ba فوجع إليه المغيرة جابرا البجلي فقاتله حتى قتله وانهزم أصحابه يتسو مغيرة مغيرة كلا جابر جابر دو جيكي جابر البجلي ودو ودوجو جماعة كحالة عند قطام النجي دي أبو مريمي كو أكيد أقوى هذا عجيب كنا لاوه أدي أواري جنزا جيجي وقال الطبري ابن جرير jarir الطبري كتاب تاريخ litafiyan تاريخ bo tarihu في المسلس في 224 لو 284 وهو يتحدث عن شبيب الخارجي في بيت شبيب الخارجي وهو قد داهم الحجاج في عقر داري بالكوفة فقد دخلها هو وأمه غزالة قوم عقدين يا حجاج كو تو تو نو او زوجته كوينو fi qawlin akhar wa khatabat ala min baril kufa wa fa'an bi nazriha in zagin na magun butsari da ki da ya khawarjin ta to babu magun ta min bare kufa to to ba dinin khariji an zagi nga malla da ni ga ga to yin zagin do cin yin zagin do ce powerful sako sa ngai ba gin do ce aqida ya khawariji jo mu aga Allah ya jayin zaga ja ya kiwo halalli in zagin da waje da tashin abu da ne jawa jikiyar wajen halalli da malu jan halalli a su sukun a ga yawon wuji sai da jan harka biyan Allah kiyaye mu qala abu hilal al-askari fi al-awail abu hilal al-askari ga kitab al-awail ya bubu page 367 galo tamamul minnati ya muhammad imam page 214 ga summa ta'awwala nafi ibn al-azraq qawla Allah ta'ala nafi ibn al-azraq muje fasara ya ga nasa ko latin ya ga rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin dayara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara rabbi ya wace ki la tazar alal ardi da lugwa ta cinye kimbo min al-kafirin min ya kafir jo dayara innaka in tazarhum hakika to yace wa galugo yudillu ibadaka ga wujo shigi wa la yalidu amma magin dora illa fajiran kafara sai fajir na shi kafirina ta'awwala hadhihi al-aya Nafi fi ibn al-azraki na ngai tishi ya al-azari kamin ya da jibu wannan waje fasara aya na ga ala qatl atfali wa bakirin nisa an ajinnati halalun ga alaji babban gijawu in zagi na ji maga biyan wani na ala agba ala ala gina gumba ko wu a ga ya ni alalliyo abeke dai kaga yi da taciyan abuwa nan Allah kiyaye alali kan waye ku be mushrikin annabi sa sallallahu alaihi wasallam gaga zagi mu magaga wuji da kan mu wa qala al baladhi fi jam'i fi fi jimali min an sabi quraish volume 7 page 146 wa kataba nafi ila man bil basrati nafi ibn al azraki to sun un kabata ka da lo bai zai jije basra na min ya khawarij ne tujo min al haruriya yadu min al jihad wa ya gada shi abi aji jihadi na nan waya shi fitina kenan ko daga ji fitina mun fe ga jihadi mun fe ga falla ma atau mul kitab ka kuna takada na nafi ibn al azraki ka tumbana tumbana qala abu buhaisi haisan ibn jabir dabi'i bi qawlihi abubu buhais haisan ibn jabir dabi'i wa mai toye ganyen wa mai toye ganyen na fi ibn al-azraki fi anna dara daru kufrin ngai ne je kafirci wal ist wal istirad ay al qatl mubah wa mawuza je je nan gwan waje mubah wajen wayan usiba al atfal amma ga yi zakan yi wu fala harja ala min asabakum lafi da goya tan ga wuji zakan yi wuci na Allah kiyaye mu mini yana lawwe ga warijin zagi ke dan gobe na kisan Imran ibn Hattan mana ga Sheikh Abdurrauf ibn Bello ibn Ilyas al a al-Nigerina ne ga al-hizbiyya mafhum wa hukma wa ya qadiman wa haditha page 182 na Gafa fahaza imran ibn hattan imran ibn hattan dana ibn zabiyan sadusi al-basri kana min ali sunnati wal jamaa min ali sunnati budan bal huwa min shu'ara'in bal min yani ko cin ali sunnati budan ko inda ma ra'a imra'atan kharijiya ka kuna imran ibn hattan le yin zagin doci a kida warji madadda yin zagin wuci yau nan za ta jamali yin zagin wuci masa fa jabatu yin zagin wuci an safi imran ibn atani sarawi fata zawaja biha wucin zagi wuce jiyawo ko ji gane ko sa mm. shi mai tare jigin wuciya waji indi ne mu fungula shi da akida ya sunna fa hawalat hadhihi almar'a min halati asniya ila halatihi alkharijiyya in zagin na ciwa akida batun daga akida ya sunna da akida wariji alwakhima fa sara kharijiyan mutaji zane mutaji kharijiyu yamdau qatil ali radiyallahu anhu we doza na sayyidina ali nan ga abdurrahman ibn miljamu banu jiga ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyabluga min dhil arshi ridwana inni la adhkuru hinan fa'asibuhu aw fal bariyati inda allahi mizana akrim bi qaumin akrim bi qaumin butun at-tayr qabrihim lam yakhlasu lam yakhlatu dinahum baghyan wa udwana sai ruwa limamu zabi gama da la bai bi ko na awu na awu zane mana na na na na abraman miljam wọn sai na ali na bodin shi na mu ya abdurrahman miljam fondoci rufe legin zana ga aga dan tun alkiyami tun wa shegana tun wa abdurrahman miljam ga cin waɗannan ya zane shi e ya zane shi ya koyi ya lugi ko ba ko ya lugi ga ya kabbare zama shi ne mana shiwa da wuji zama ci majiya dagani bi zalunci a majiya ka dagani bi gibe a abi mana kawarin ne na liwu na wale ga su shahidi ne Allah kiyaye mu wale gan qissa imran e na atani nan wa lawuza ga da khawariji fitacin zagijin umma ke lauza be kire khawariji muji ji bagi kawai anu ko umma ke lauza be ke de wajin wajibi ya zawo ga wai mi wai zagi ne saliha muslima mu'mina mun tabiya wani de tabiya kirki umma da akida wani na ga da mari zagi ne kharijiya mun da da akida wariji na yan un ko la sabul bid'i illa mislahu e za a daya be dan bidiya da zan sai za doju ta tadduka ne ta ajijin nera ne wa ga imran ibn hattani na mata sun mini qadiya jibudan mabi ne kadiya ne hmm, hmm? nijo kawalijin na ji eh, eh, ayeyi zaji gai zaji adagun kun amma a tsoye tiya dagun yadda yi maga ji fitina su kun a fe jiki a fe tuwa su magan wage a magaza ndu ga fitina ya jomu imran ibn hattani da tacin wuce shi a a yato maji masiba gane shi sai gunkune ban nake gunkune tiya lokun guja sai na na ganza ne shi nan riwayan al-imam al-bukhari na mu gobe daga bai imran ibn atani wannan wuce lawo ga ne imran ibn atani jina jikiyo wajiya gani ìtìlí gindan àti àwárí jìṣì kí àjàn fẹ́ jíǹbẹ̀rin làjíṣì kọjú ránà kún khawariji ja janaki ku yau ku a janaki a sai jikiyan khawariji ja janaki a tafe da rafin yagin zagi shi yin musulmi shi a fiye goto yi miye zanu ci shi a sai da datun ya cin biyi miye zanu ci shi wabe ne gabata nan a ga abubuwan shi won kada a fula alimu minuna الذين hum fi salatihim khashi'una wallazina hum anil lagwi muriduna wallazina hum lizakati fa'iluna wallazina hum li furujihim hafizuna mini sifa mu'mini jo mumini sai shiga mumini jadi wagan da je dai kushu da sallah wannan da je a fanke ga ubin ga sakoi lugwa nan da je la zakaya nan da je mala alfarja an wadana illa ala azwajihim inda gwaya ini aja aw ma malakat aymanuhum ko mawujina ga jena sai nan gar malumi na a ku zane shi ba fama ni bi taga wara a zalika zan gada wani zalimi na zan gada wa bukatan ya sha'awa na jinna na sukun fa ulaika hum al'adun zane ga zai ji a duniya ka tuna sautin mu'minun ayan mafari da ya kutu a baci annabi sallallahu alaihi wasallam gan e za da bone la yagba kun sako ne ngam la sako cha alfasha la jara mun to na tulani to na sonin a shek salimu mu hilali ga littafin kuratul uyud fi tasihi tafsir abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma li ta'ala wa man lam yakun ma za fa la yakumul kafirun page 234 lo 235 e yace muqabala na e yace eduna zanwa na be ke bigi ga from Algeria na gana zawuci asailu zanabi ga na gan min al-fasad alladhi fi mini banna na jin etinye fitina wucin ya algeria na huwa anna ba'dhan nisa ga ga sashi yan zagi shi au kuma inda sai ga lungo to koma yi mizan wuci da sauran su ko alegiti sabu azan wuci rape mana adikiyo ya e za fu ya wani lele ya zagi wuci shi min torafiya wula lalata ne ya su aduna jibal daga ba sa wani na shi dajin abici daga shi ni ba ce da ɗaya pati jona adayin zagi mi shi nimbo ati da pati ati da jikiyar ati da lilebe zagi wuce shi àwọn gbábí àgàsùkún àgẹ́kẹ́ ayẹjọ́ àgán ayẹjú jihadi aw ma àwọn kata imanu ga adẹ́dáná sheku sami ni ganin asalullah al'afiya yẹ ba lafiya bi sakwai asailu zane gbiga na ciga fa kasiru min hunna hawa milu dokunan mai yin zagi wuce adewun ba wa ba'dum azdara fatwa bi jawazi al-ijhad a to mutane mai fatar sun sashi kiya do ya fatawa gan alayin wucin shaya fi misl hadhihi al-hala anna la ya fatayati egin zagi wucin shi ugutu sibna arif wa kana fi hadhihi al-mushkila amma ya dan problem yirin nan fa kasirun min hunna yas'alu dokunan da egbigan sheku taimini gan ifta hunna bi jawazi al-ijhad bi jawazi al-ijhad alhamdu sahih fatawa na ya gaji wani wucin ya wani waje malam ya blugu alhamdu arba ta ashir kaga yawan wuce lagun ya tsaku ne anan fai za balaga arba ta ashir nufi hafi ruh wala yamkin ifqatu za ku ya tsaku ne ani a fi a gafe rai da fi wani ya bugo a juya amma kabla zalika fa iskatu aula min baqa'i aula min baqa'i amma kamin gutu kamin gutu ne na alan waje ya haliri nan jegan zai je ji dawa yarin nan da cikin dokin yin nan mamashi ba yarin nan da nan da ci bare ko mini yan masiba nan wani mamaci da alaka da yin zagi shi benin a ga alfaraje yin zagin da ke lajin halalliya ba gini da ci be suna jihadi a shekha abu da mashur ibn hassan al salman littafi ne ga tazibul hassan likitabil iraqi min al fitan 36 nan fasali na daga faslu fitnatul jazair al-mutawallida an al-khuruj al-awwal fi jazair na continuation ya khawarij ne chain ya fuga iraq wannan ko ga wa zahaba dhahiyat hadhihi al-fitna asharat al-uluf min ash-shabab egbe fitinan no thousands of gbarufuji atu wa farra qismun minhum fil sashen gbarufe ma bici da patiji wa bayu amiran lamma to mazanu ci ligan zamu ci ga amiru yayo wa hasala bainum khilafun a ta tace suna kuma cikin yaya gafi bi wan qasamu fi raka ta ga kungiya ka kan sha da sunnatu lafiya lil batili da ya ta gamar na ni ga abiji faro wa wal wa ba'dhum fi jima'i ba ta ci fike wudo shi bal haddathani abul hatif wahid min kibarihim mimman taba abu bai da mashi minasan ala salman nga zai ni mini zai mini za mu ci wanda guta cinye jama'a wa arjin Najeriya wuce jo na biya tuba jinin mu yawun labari gan an na nisa lati fil jabal ke dai zagi ne ya cinye fati wa biyayi kunna yu hasna sabaya a fiyan wani zagi wuce wa ci ga ya mun wuji lil umara'i a ga ya mun wuji ya ya ba ba da iftiraki bayan a ganin wato halal furuji bismil jihadi a tila alfaraji yin zagi jihalali biyar su ne ga jihadi fa'alal ilmi wal fahim wal dini wal kuluk wal arad salam mun diga shi ilimi fahimta addini tabiya kirki mutuncin wa da biya nuna wa kana haula'i بين الحين والحين يقومون بالغزو على تسمية ويرتكبون المجازر ويفخمون sayarat. ويصورونها في أماكن ازدحام الناس مما سبب قتل عدد غير قليل من الأبرياء غزا وتشي from time to time a dabon bulagun mota a tula da aji da ne ga jagun na a taluga bon muci gatin a innocent right dan gumi ciyan libya ne ji nigeria ne wani gaji shi mini masiba na dawa irin a wari ji shi mana ege ebe shi wala babu biyan nuyi a sheikh abu nasir muhammad ibn abdullahi al-imam littafin tamamul minati fi siki kitalil fitna page 157 karkashin al al islamiyya al-musallaha al ga hadi al-jama'a jama'a na tabi'atun li abi qatada al-filastini al-urduni ay eh, lamila tu jama'a abi qatada al-filastini al-urduni allazi yaqtun fi bidad al-kuffar ne jin rayuwa gwaje kafiri jona bal fi akbas duwar al-qalb al-kafir بريطانيا يا يكون بريتش بنا وابو كتاد الفلسطيني تكفيرين خارجي وابو كتاد الفلسطيني اكيد اوارج دبيو نمين غلاتي تكفيري جونا تعرفها تعرف هذا جيليا من خلال قراءة كتاب أخينا الفضل الشيخ عبد المالك الرمضاني وهو تقليص العباد من واشية أبي قتادة الدائي إلى قتل النسوة وفلذات الأكباد لتأثني عبد الملك الرمضاني nun kai taklisu libadina ya ci abu kata da wannan ga ba na fi mali abi kata da min jara'imin bashi'atin min jara'imi yashibu min har rasu ko wọn hmm. lágan ya tu yíyẹ na shi abu kata da filistini ń biyu. na ya wágùn gan ya etí ọ̀gá jí kí náà etí ọ̀gá yìí tí ìbókun dágọ́ maru dai an na ba kata da kàtàdà ka filin musulmi na umuman abu ta da la musulmi ɓata ya kafiri hakimu mu mu tun zai shi don tun zane la mito anan ta biyu qitalu hatta nisa kuma ga lailu ya la ɓata wa ta tun zage wal atfal to gizo kan gizi wa anna jama'atan qamat bi tanfizi hadha fi bilad al jazair wa anna jama'atan kuma jama'a bi qata da shi kamar bi tamfiz ya zafi bilad jazair an an ladan to ki yau algeria hatta qatalun nisa wala atfal arto aka yi zakan yi wata to a tato yanzu yi wu bal qatalu ba'dhan minhum bi adna shubah ta to bi yanzu diga je cikin yana ga zamu mu bal katala qatala ba'dhum abahu ahlahu kai idan ya fito ta ca bundo ca to babu to zanu shi wa ya ikuwa na wufe ya juji fafil mazdar al-mazkur littafi ya taklisi ribad ni fi man gida na peyu 290 291 wa kana mimma qalu min yana ganin ga laqad wasala afradul jama'at islamiyya ila darajatin tahmidullah ta'ala alayha alaiha bil bara'ati min al wa awanihim abu qatada gan jama'at islamiyya ji a tumatsayin ajin bara'a da murtaddu ne bai zai hatta walau kanu abawun kaga sai mun caji wa ahalihi da zamiyaji wa ma zalika illa bi sababi fahmihim li aqidati salaf salih ganna batan yanda ci bai e bude fahimta salafu salihu na jinin ya e zaga da yadda jiya da ba salafu ya Allah kiyaye mu وتشبه بسيرة الصحابة رضي الله عنهم فإن بعض عمليات أفراد الجماعة في تطبيق حكم الله في المرتدين وعوانهم كانت ضد آبائهم وإخوانهم بس نقام زي جماعة الإسلامية من ينجع جنو a fe ba hukunci su ku kayan wucin ga ajin sai man caji bai gaji fa fi kama qama shabun min afradin jama'a ba rufin ga cimini jama'a wuce jo wanda ke bi tasbiki hukumin layi ta'ala ya ce mu lai mu la hukunci su kulotun ko walidayhi ba'da ma rafada layi Allah ko ta'ala wa ngonga hukuncin su ko ba ya ce yamman cimini daga ne yammancin jo ba ajin da bai su ko yana wa zalika bi qabulihi ma bi tazwij ukhtihi ila rajul milishi e bona wele gan sister wi wa zuma wi zagi yamman cinwiji ula zio ula polisi imi polisi mai kasiri kilim cala polisi ya unjala sister ya polisi imi e bugo de wa sister ula polisi imi annan yamman cinwiji ato aje kimo ato aje kasiri bugo ngwa ala di kiyo ala qultu a sheikh muhammad imam gan yani qatalahuma muhimmanci shi babu biyan yìí unzur qatala walidain wa babu biyan nuyi li annahu ma lam yuwafiqahu ala tarki tazwij rajulin min ash-shirtati al-jazairiyya e bane da yammanci jeda yammanci shi gwaguna ga Allah ya ya a gaga ya la police ni kuma gaga la ya ni ma daga nan ma ga gwaguna na mini masiba ne wuce jibe na katlil mutabarrijati ni ya mutabarrijato in zagin na je za a ceke jilbabuwa nan a shekul allama ibn baz a gnugan aljama'at musallaha al-islamiyya fil jazair a gnugan وقالوا التافين مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية في 374 أغان kama qamat hadhihi jama'a bi qatl ba'd an-nisa'i irtida hijab fali yasugu lahum hadha ga sashen jama'an ne shi in zagi na ga lewa tibe hijaba ne lai zagi wucin mai tunage an wali a tun mai lega ga jihadi ga yaji zanubi a nanil munkari shek ibn baz gan haza ya don galatu na to sun roma na jidediya la ya so gulam haza na jidediya alwajibu a nasiha yanayi wajibi na wajen nasiha an nasiha lin nisa jin zagi nasiha hatta ya tajib na lai jabaji wan nasiha liman taraka salata ta yi salli jin zane ji sallah na nasiha wala sallu ji wan nasiha liman ya kuli riba hatta ya da riba jin zane ga yi riba nan nasiya wula ribu lugwa wan nasiha liman ya ta'ata zina hatta ya da zina zane ga yadda ya ci na ji nasiha wala zinu lugwa wanne nasiha liman ya ta'ata shirbul khamri hatta ya da shirbul khamr zane ga yi finge nan juna siya un leje funji giyon laifin gilgwa kullu yunsa yunsahun qala allah ta'ala la yajibun la hadisi bi ko mutu ga amma darb aw al amma wa wuza ko ga wala za mu ci wu wa ga zalika min anwa al adha nan biye gune kenenan fala yasulu duwati na gon ya ga jeji dawana hadha yunafiru min ad-da'wa nawala da fi kike abi dawana la ilaha ba walakin al du'ati an ta tahallau bil hilmi wa sabr na yaji dawan aji kuri. wa hamul amma gwagawo wal kalamu taibi fil masajid amma gaga wangi masallaci wa fi ha hatta yaksur alul da ya baza kirki ya dokun wa fil al shar yabo za dokun ma ga dokuma mine na hawariji sai ke jibe na sukun katil bari li yakuna ibratan lil ukhra yati in za in da ci dago nole le za ndo ci yayin yi jilba ba na wu ebe na ali kafiri na ko zanwaci ke ba ga ali amma wa wai ba ya ko waje fahimta kan nan waje gane wa ga irin nan ke gane wa ke gane na mi gaba an dabo ina ne bo zan shi ade ba bi na idina eh ma'ana adille yin zagin mace a ga a to ele ga ba su yi daidai ebo na yin zagin ne kafira amma to sun ga wuda alkiyami a ga wuda alkiyami gadi zuwa ga kila ciwa ga no ebo yin zagin mace a ga sai ra fe za fe fe ji jabo mu ebo yin zagin do ga tan ba su lai jabuji wata ci masibo role a sheikh abdul malik Ibnu ahmad ibn mubarak ar-ramadani al-jazairi littafin madarikun nazarin 382 ga wani sa'un mu tabarrija tun kutilna in zagin wace na ji ya e ji tabarruji na aji kiyo li’an li'anda kunna a irti irtidal hijab Ya e bani zagin wuce shi kiyana aɓe jabuwa nan liya kunna ibratan lil ukra ya taga e ya ba lafin lissin ya yayin zagin kenan wani wazifu Wan wazifu na fidarai wal jamarik in zai je lotu shi babu nan shi custom bu nan wanda zai je lotu etin ada goye wodu ne a zamu ci patawu wa ba'ati sagar wanda zai je kun siga ne tursalu ilayhim khitabati tahdid a sai to me sai sai da gan sako ye je wani ga yawu bil qatl in wa wasalu amalu ala continue ne ile kun siga ko wai godu ko wai ji ko wai ji police ko wai ji ko wai custom aga message send ya zame bere mebe zo asa ko director ya tunna top kacha yige wu kompi an be leta ne jada gan amon wo ci ganga wu ne الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لتعفي البداية والنهاية page 436 لو 437 volume 5 بين ma huwa ay ibn miljam kakun عبد ibn miljam ملجم fi في min bani بني تيم الرباب يتذاكرون yawm an-nahrawan ibn miljam wa fe shi ta ci jama'an wacce ne je jama'an bani taym rubab a sai tun zai ji tun mini a zai jawo mini agwai kakun da kuwa na rawa ne iz aqbalat imra'atun minhum yuqalu laha ta bint sajinna wacce dan wa kadi kata la aliyun na harawa a baha wa kaha sai na wa baba yin zagin na wu to ya ju wa ka ni fa'i katar jamal in zagin na masa da iya ka mashuro tun bi a maɗuwe da ya sai wa ka ni kadi a fili mazidi jami ta ta'abba da in zagin na ma a kidawa a riga da biyu tun wani mutu da gumas lace wani gumas lace ni mu sallan ma ra'aha ibnu miljam sulibat aklahu wa nasa hajjata wadda ti ja'a laha kaku na abdurrahman mil jamil yin zagin ne na in zagin na sa fi dayi aka hari hari brain waji ke wato brain gobi wuni ma na wajen waje tare e su da dayi aka tunanin bata wanda bayan zagin nan wa ha ila nafsiha mun ci wannan wayan zagin nan fashtara tata alayhi salata alaf dirham wa khadiman wa qina mun ci lace da ci gato 3000 dirham da na fiye ji kuku gina be kaze be kaze and also wa an yaktula ali ibn abi talib and also mula sayyidina ali wu yawun fa ja ba ila ma sharatat muci jikiyo muci ya she yuye sharatin labe nan kala fa walakin gan waya daji bata wallahi ma ja bi azil balda illa qatl ali gan wani ade no sallallahu alaihi wasallam sai mula sayyidina ali fa tazawwaja wa dakhala biha muci ujiyawo mucaji dukuli biyu ko fal summa shar'at tuharidu yin zagin fiye sun sangan ce ta alkawar ne ji faga ni goga sai goga aliwa ni wannan da batlahu rajulan min qawmi yayin zagin na cikin ta zabagin na cikin jama'an jola gato yuqalu laha yuqalu lahu wuridan yayin zagin daga wuridan li ibadun tiga wuridan li yakuna ma wuridan ya bodon support ya abdurrahman bin miljam mulai shi judu bi ndoro an ni gaja ci sai na aliyu in zagi na khariji a ga mutum yi mawala to babu make ya khariji yu to ya giyu make ya khariji yu wale ke mun fe nole abraman mun je moto de bure ke de in zagi je je nan yake jikin nan da ke fu sharabe nan na lawo gan kharijiyat ade khawariji fito ta ci in zagi jo mine na khawariji je jimbe in zagi bi nan e gamba be ni zandoro na magayin zagi jiya wa yin zagi wuce ma wanda tacin abu danin yin zagi na daga da tacin abu nan ebo ka ga ebo da ibi a kidan a wari jiya a try all the mess alama jiki alama gan a sheik mukbil ilwadi'i littafin garatul ashirin toci volume 2 page 138 ga wa qissatul ma'arufa ma'rufa ladaykum ga qissa yana jiya shi ne qissa al wuyan yi wani yana wayya anna intashara jama'atu takfiri fiha jama'atu takfiri ne je gulugun takfiro etu pata kafiri soja pata kafiri likali pata kafiri lawya pata kafiri zanu pata atife kula du musun jona da wace aga sheba da na wucin fa za ba shabu yuridu ya tazawaja barufun da tale ke wagan wa jingin zagin da ciyawo fa zara lahum annahu minhum unta lawa ne ta chabo mudan alalin barufun ne de kiyayen mun da kidan khawarij ja amma dai zagi na bin wani ko ba ga gudan fasar waju a ta yin zagi na laya zai ya zabagin nan sun ma ba da zawaji a kaza imra ta wu bayan biyu jiya wasan su kun shayi mula gama alayi mula da huwa su ne kamar ya kulul ikhwan falahi kuhu kawar ne ta mutu a cuda a ci wuda wa kalu a ga an ta kafirun wannan kafiro walla abu da anta talika hadil mara dole mu yoso gani zagin na lugwa li annaka irtadatta ya bona wajiri da su masu laƙatun wake talibin alƙabila ta yi caji kun takane kabila guba ba min adli ha za ta talaka ya bugan na harin wuji ke harin wuya na lawuwa gan ibi soji lugan gambe soje yin polisi lugan gambe polisi ime immigration lugan gambe immigration ime civil defense lugan gambe civil defense ìrìnàjò tó máa ṣíṣì ńgá dáa kí dáa wá ríjì kúsùkú ńgá bẹ́lẹ̀ ẹgbẹ̀ báwọn wọ́n èyí tún pátákáfìríà wọ́n èyí ya. pátákáfìríà wọ́n èyí lórí pátákáfìríà kó wọ́n á ṣe ó sì rí òdí àbẹ̀lẹ̀ ẹ̀mí òun àmínú kanbú káfìríà ságbàtà wọn yàn mùrùtẹ́dọ́ aláwàtò wọn yàn kágun mọ́ ìyàwó yìí nà àwọn jù kàn sàn pátákì mọ̀ fìtàn yìí rí náà yìí masiba ne yan neman yayin zagi ibe ne yan eh, belagi yin zagi fa waya zanu ci wani gefe zini yan mun cajin yan wabi nan muna idan na eh, agin zagi confuse ni baba wai kafirin no wai kafir zami yaji kafir ya bona shayira yo ko ko ya bona soja yo ko ya bona police yo ko ya senior civil servant yo ko ya bona minister yo ko ya bona senator yo ko ya bona kazo yo ko ya bona member PDP yo ne pata gan ajiri da to zanan mai murtad na sun wai waya musulmai bo ka ga fa wa jiki a wa ja automatically ki aji faro wada abile yin zagin na jami'a ku ku sa ko yo man dalu mudillun doci wa ki jo ngoto ya wani ja ga pabe pat no apa je bo go nga apa yo nga apa banalaja wato cile a sheik mukbil alwadi litafiyan garatul ashri tato volume 2 page 297 ga wa'ala kullum fa mas'alatu tafsir yajibu ala muslimi an yabta'i anha in all instances dai masala ya gulu masala ta kafiri dai musulmi dai wajibi ta tibun yabu ya ga mutum wa an yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala bi rifqin walini mu da julu adini yaso yaci bi to sai bi yagu wa ya makidatu min qibali adai islam lamari ta kafiri nana da bin nana makiriyan musulmi je da fu shariyo a ga falo kuma turuba ma ta frobe misli haza wajin wotso ma gwamnati kan tun afi faye gbanna zan ga tigan yidi na china hatta bari ra ha idza darabati du'ati ila allah bu gwamnati ga excuse ga don ka kunun ga mai jinin ko ji ganewa zan ga ta takafiri jan cha cha bombi jinji wole gwamnati ga ne kizukun wawan mai sunan wacin wada wawu wada wan mun wacin wada kafi wada jikka kaza zo wada jikka kaza. ai kilo jajin ga an ga boko harama dole gwamnati ladi su wa amma zai iya ko wucin zai caunin ga muku bele gabe da nan wata kun gwamnati abe ga inam taksir kama fa'alat misra bi shukri bi shukri faqad qamat jama'atu ba'da an kharaja min as-sijn al-hukuma ta'lam wa ta'rifu ma huwa alayhi wa jawasisu yarifun amma yarifuna ma huwa alayhi thumma yahrubuna fi al-jibal wa tatbuhum al-fatayat ganke min government ya misra wuji da be shekuli mustafa nan ebe na jama'a shekuri mustafa ka kuna shekuli mustafa tiya daga prison wani. gwamnati da ya sai sifi ba shi gwamnati maɗaya na shekuli mustafa ya jina gwamnati maɗaya na to jama'a yi ya jina wajen gani ako aga ba na jiji nimbo ya rubu na filji ba la fe bici felo felo patiji wata humul fata ya to yagiyan tugi da gin zagi ciga mi to aganci wai zawuju na rijalan bil fata ya ce a ciga a ciga za ba gashi a ci gajin zagi na shi jiya waya waya kunu na tafiya gajin zagi gan inna baki kafirun ba ba wa kafiru ya bugu kuga fa wa ja ya bugu ya gaji wani hukumar tarifu haza gwamnati maɗin nan amma gwamnati ta jike da wani mandocin wancan ke wabe waki bo min alli an tubarira mawkifaha idza fatakat bil jama'at e bon wudiya nun ga nga je skill da ci ta cun wale ko makinan musun shi jike a ga ta sashin e irin na ebogo sai ci fanki hunna bi izni ahlihinna ya ga ajin zagi ya wajen abu bai izini ziyo ya manci aji annabi sa sallam ga ayyu mamratin na ka gari izni wala fani ga wa batilu in zagin do na gada jiyawo mai da izini in zagin do na gada yawo mai da izini waliyun yanan yawuja ka wa batilun ya wuya riwaya imam Muhammad to Abu Dawud to Tirmidhi ta Ibn maja daga hadisi yana na Aisha sai Jami'u raka mai hadisi 2709 wale gan mini masiba na kida ya gulu jigun takafiro wani mana a te bi yayin ji orientation ga galugo ebo lagwa to mu wa be je be wo bo bi oji ibada ya musulunci da ba kawai ga magiba ne ji shi kiyayen ta ji ajiza kirki yabon bane zana ebola gwamnati na dun yanin sundan buwa da abilin zagi jiya sukun e ba alagwato miya kaza aji kaza kaza aji kaza eh, eh? wajina fila wai kwake mina kira wa ci da wa ga kida wulu jina lati wai ga ime gaba ko da abili mi kaga wadi ya wuyi nan na mu mali yawa ki majamun ga gaskiya ki da ya bamu ya ji lalace mun ji bara ga zan na jiya ki tsawai ga bara wula ta wula zan dole kafiru mu fuji bombi musa ko Allah kiyaye mu to kano ga juje bo ibado na kaya buke babu mini ibada ga don ibn al-imam muslim labi sai muslim kitabu zakati babu bayani anna isma sadaqati takawa la kulli nawmin al-ma'rufi babu na gani suna sadakatu da tugurun doro haka da bani lakami hadisi 1006 ibn majah sunan nubu kitabu kamati salawati wa sunnati tafiya. babu ma yaqalu da taslim rakami hadisi 927 ko hadisiyan abi zarri ga zanuwa ci biya mini sahabi jaga nabi ya e wadda ci ya lada lada Ya e ji sallah kem ne Ya ji sallah na Ya e fi azun kem ne fi azun na A mai ji sadaka mai waza bai dukiya shi yi madina yi gawa na a nan bigan ga tuye cha Allah yayin ne to gaji sadaka nan an ndoro sadaka yo Allah akbar ndoro sadaka yo alhamdulillah ndoro sadaka yo la ilaha ndoro sadaka wani wori forbe wuri sadaka yo wa kagwat tuni da sadaka yo wa fi bidi ahadikun sadaka idza mutu bayali sadaka yi mai tun ya lada kalu sabe ga ya rasulullah ya tuce yace yace aya ti adna shawata hukun law fi ajrun da zabe bukatun shawon da ke da lada kala ne bi hara yatu meliya law wada fi harami gula da dan haramu akara lai fi wuzurun wa dilefi fa kaza fa kazalika idza wada fi halal kana law ajrun ati an gula da dalilin wa lada in ebu wagan wa so bayin mi ko wagan wa lagwatu ko wagan wa kisu da makamancin su imi ciwo ga ganwu ya biya na ya tun ya ka ba'iri ko yau ko al bukhari labe sahih bukhari kitabu nikah babu iza badat maratu muwajadatan firash zawjiha ya kami hadisi 5193 al muslim sahih muslim kitabu nikah babu tarim imtina ya min firash zawjiha ko rakami hadisi 1436 hadisin ya abi hurairah ga annabi sa sun ga za da rajul imra'ata ila firashi fa bat an taji'a za ba gi ga inuji e ta ci ga wa sabu in da gi ta annafu mu ci gawa wa biya la na ta al malaikatu malaika fi bulanaki hatta tusbiya sai e bagati annabi sa sallam ga yin zagi ga jihadi ni dan nifasio nun begi majinu wato shahidi gani kagun je da ba su ba wa shahada nabi annabi sa sun ga shahadatu sab'un siwal qatl fi sabilillah shuhada wuce ayi rubuta babban biye su da ko yace ce ya ku da wani al maktul fi sabilillah shahidun su dan ku da wani shahidu yo al mat'un shahidun sana ajiye nan in ci ne shahidu yo algari ku shahidun sana ginu in ci ne shahidu yo wasaibu za ta junubi shahidun wani mabutu ne shahidun zane ba ko yadda in ci ne shahidu yo wasaibu alhariƙi shahidun zane ba jina ƙina shahidu yo wallazi ya mutu ta tahta alhadami shahidun zane ba nan in ci ne shahidu yo wal mar'atu mutu bi jami'in shahidatun in zagi na majajali nun lojin majinan ta tu shahidi al-imam malik to imam ahmad to abu dawud to an-nasai to ibn majah to ibn hibban to al-hakim ga gobe daga hadisi ne jabiru ibn atiq bo sai jami'u sagir ya hadisi 3739 ebo na daula musulunci da wa na wuce lawugan a jikiya a magiya ko annabi musa alayhi salam zamani firawun ji amun ko alayhi musa ma yau lil azmi ar rusul wuce zadiriya ce ci ga wa auhayna ila ummi musa na fa idha khifti alayhi falqi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin ijwa ya ne ya nabi musa wale ne ilhamu mun lawu ya biyu ya ga su da yau mun lawu cuta yado mun ga su da mu majira sanan mai gula ya tun yi magula afa da mini ya tuci jo wale fir'auna biyu da dala ko annabi sallallahu alaihi wasallam umma maka dole musulunci la da bukanga jahiliya majikiya umaku ta biya ko gama la anabi sa asalin ga kharajtu minni kai wala ma khuji min sifahin amma mi madaga wa ma mi madaga ya cibo min ladun adam la waladatni illa waladani abi wa ummi daga zamani anabi adam harbe kaku ne baban mu ne e mo ji mo bi wangi harfe bi ne yawo galo sai jami'u sagir raka na hadisi 3225 volume 1 page 613 harbe zamani na dajjala tiyane a dai zai kene jayi mumini ne ngo diga ne ko ngo le kawai je don zamani je je kake illa yawm kaga ya sai fueni la tawalla Allah zalika liyum chochi cige fuwon ci lefon ci yawun pa hatta yabata hatta hatta yabata fi rajulin min ali baiti wa ta ismu isma ismi wasma bi ismi abi to ko gaza latiya ngai al-imam al-majo na sunan waye ni be sunan mi na babu maye ni be sunan baba mi na yamlau dunya qistan wa adlan kama mul azulman wa jura. ngai gani bi adalci kamna shugani bi zalunci na abu da daga bayan ibn mas'ud bo ya zai je ya bai ba duya za ko abin na nabi ga ya zaga jihar da tun bata ba sai wuta mini yi kirki na ba ya zanen alimamu ko zaka mai hadisi 1376 ya zai wajibe bo aluma dokun an ki fai ni mukasirun bikum eji wai bane daga hadisi ya rarraka mai hadisi 1863 wale yanne bata mini amfani ya kibu don egiwa amma yabo daga na akida ya gulu ji ta kafiru ba ga da zalu tin zugun da ta tana la yin zagin do cewa abin zagin do cewa ga ba ke ba ben wuya zagin do ga da wa da giziki wa da yan wace yan wa ibe to izini ya ebu wuya ba ta ga biyo sun ga dole musulunci unda ba wadi ake bele gin zagin do cewa so ta ga jarabe le ga wa lutuyawa sabaki bo daula ya musulunci wanda ba kan ga magibarin nan daula na daya nan wanda ba wale bata gulu tsabayin nore Allah kiyaye mu wale ga mini mini masiba na ki da gulu jigun takafiro wani mabiyanin wadi abele zage babu gandoro jegi ni guba guta guni ebo ne dai bawe wọ́n yìí police pátá káfìrí àwọn yìí sójà pátá káfìrí àwọn yìí immigration yìí sójà yìí lọ́ọ̀yà yìí likali yìí kó òtún lọ tiẹ̀ yìí wọ́n fẹ́ pátá káfìrí àwọn mọ́gàdà ń lọ ní káfọ́tì wọ́n á yiri dànù mẹ́lẹ́ gẹ́gẹ́ ṣe umaga akide muhammadu yusufu ujana oja abele mi aji kiyo mi da rebele ga undu la mu ya kan de na akida na ga inject yin na fike yin zagi jore yabo ne da na aga ba ni to be ne pata ajuri da yabo ne yabo ne gaskiya lo bi akida ne jiya lawun ne hilun ne lawun ne hilun ne lawun ne yaji to alalle to ya ne alagwa to na etin zagi no ci mai gushi wa wadi abe ne wa e jiki ani wa gumi ani no ne ta aisha ji won ci be wazu wa shi kuma ne wa fiti ba ni daga tume ba daga jigan wanda nan daga fecha ọdẹ abẹ́lé àfẹ́jùn ìjàzá àfẹ́jùn ìjàzá bá àfẹ́jùn ìjàrá fi níbodí ètò ọ̀lọ́wà àdìyẹ ǹdẹ́ ká ọdẹ mìíyà ọmọléwà alẹ́kí ẹ̀ mọ̀ anabi sa sun ayi mamra atin sa alal zawji hatta la kan gairi ma ba'sin yin zagin do ni gada waya wala be buyi ba bugan doro nan fa haramun ala rayatul jannati aramu yo kan ya ni jannan imam Muhammad to Abu Dawud to Ibn Majah to Tirmidhi to Ibn Hibban to al da hadisi sai saubani sai jami'u sai rakam ya hadisi 2706 volume 1 page 526 alaibi ga ibiliye la shi lata nu wunce lagi tuyu tutu zana ji ji fitina ga ta cha wunga zana ajun ga gan zana ga ka zango waje ndo zane ga ka zango waje ndo ruwa wajen zane shi ta da daji bane zane ga gan wa e ba bai mi ganin wala akida na automatically wunga le ba bai mi gan ba a na waje kina han mana ba na mu wa de digangan do cinan Zan zandoci kwadiyan nan wajen fahimta ko nga nan sai musulmi nga aduwa bayu wajen fahimta ko mm. wafe ba sabe yiwu nga jin ajeli ngu funuwa ngu ji kusalla nga yiwu wula da so wacce ga yi gunga sa kogun ajiya wata ke gawa gan ami akida saba ne mo la pa san nu lo juya nga yin na zando tukun ga na zawo chanjiri da ko zando ta shi shunga ta tasabi shunga ta tasabi la da ya mamu amma za ka wai ba ta tasabi alu no mo mu ya da cewa tasabi mo mu ya dikio no wa tasabi wai lo ma ga wallahi no yo fine ma amma zando ta Allah na yi goga ga ga su kun ga bara za mu shi ajin wo majin bara e da yawa ya ete gbe rikici da nan in na gama waje abele ya za shishin wa ya gi cikin na kuwa su kasa kugun na kuwa yawon gama malo jana ya za sha ya ba kibo kuliyar musulma allah kiyaye mu in zagi gibe shishi yan na gafe luwari in zagi gibe shishi wa ya zabe nazari gan nga kijan nga ebe ne ba ń gẹ̀gẹ̀ ń siyasa ɓata bai su ɓata bai likali ɓata bai lauya ɓata bai ashara ɓata da yan doka shi gaga a yi kafiriya in zagi bai shi ga gaskiya fa in gabau a kida na madani a nabi sa sallam ga bai inna bai na sa alharuju alkatulu kami na alharuju da zawu ma huwa kuffar mun ji shi ya ware walakin katil ummati ba'd ha ba'dan amma alumu la doju hatta an rajula yalqahu aku fa yaktulu har ya zabe shi shi ya wa gubun ga yaju zo aklu ali zalika zaman za jama'a lokacin wunci a ga hankali wa ci abu wa ya khlufu la haba min an-nas ya wa wa lokaci ta bifi ma abo ya sabu aksaru ma nan malakin wala su ala shay'in duk nan ba sai ko ba wa ga lalime na bi na jideriya imam Ahmad ibn maji ya gube daga hadisi na abin musa bu sai jami'in sauyi rakami hadisi 2047 volume 1 page 410 a shekabi malik a ramadani littafin madarikun na zarfin siyasa bai na shari'ar ta shari'a wani fiyarat alhamasiya 382 ga garibu ya eh, mamaki an na man a kazatu daula lilhidimatul askariya tare gwamnati ga alagun dulotun yan alhidimatul askariya nan Eh, no unduji treni irin yan soja ji li ada ima yusama bil khidmati al wataniya ebudu ji al khidmati al wataniya ki al khidmati al wataniya NYC zanen gwamnati ga aladu mundu ji NYC na yukutalu min kibali hadhihi al jamaa jama'a a jama'at islamiyya inda jama'at linkasin algeria ci a daga ne zandu a da guri kofa sabis wani juna gugu bilasti ta bata kawo latubu jawa duniya walau ka na mukuran kaga juti da zingudu ji walau da sawamin kawamin kaza na ga fiya zunce ji kiyamul laili na iya yurabitu inda subur wani lufiya musulunci wa rufe min ya lahu yadun bayda fi salafiya a dai ba rufe da wani da jito na rai, a lokacin da ya dawa salafiya sarauni la ya kudu al'anamin bai kiwo tiyawon buwa la ila jama'atin wa la ila jumati wa lo juma wa umar lo sallayen jami'i wa ba da ana da khidmata wal askariya daga kakunuji sabis zona wa na akharina kharaju min albilad ratan inda ci dem mai sabi zuwa fezu kontro dago mina nufta ila matar. daga bago lubago da airport wa minu man qatala ba bi hannu annahu kana yuwi ibn fi jasati al askariya eji madawu ne ba wuwa biyan launta ba buwu nan nga bro down ne ji sabis na gashi daga sabis wakila kila ke le gumi abu kun ji masiba nan. yan na ji fata ga siwo bai je mu fi na yiwu labe egogo eduyen zaji ne zai wuwa ne zuwa ga wata gaskiya mu imam muhammadu bin hanbali volume 10 page 17 bo yan musnadu bo rakami hadisi 10959 imam muhammad ya haddasa na ibnu adi haddasa na ibnu abi adi amin an salmana an abi nadra an abi sayyidin Qal. qala rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam la yamna anna ahadukum haibatan nas ay kula fi hakin idza ra'ahu e dozo an ne jiwa wani mutum kawo gaskiya ta ga gaskiya yana ma aw shahida ko ka kuno ga witness ne gaskiya ci jiru na ma aw sami'a ko mu waci mu ibn rajab al-hanbali wa ga litafin al-farq bayna an-nasihati wa at-ta'yir of peditent ga inna karahata izhar al-haqqi e zufun nun gaskiya tiyanin iza kana mukhalifan li qawli rajuli e banin ya gaza zan ci banin ga e ga ne gaskiya ma zan doro sun zan doro gama. ga ma e banin wali ga man kaza nan ga jijin yani laysa min al-khisal al-mamudati wanda mini tabiya kirki ba bal alwajibu ala almuslimi ene ba ta ce musulmi na ay yuhibba zuhura alhaqi mun fi wa ga gaskiya ya wa ma'rifati musulmi la musulmi ga gaskiya sawa'un dere ka na zalika fi muwafaqati aw mukhalafati gaskiya wuce wuji dere bai zai sabo ne ku ji dere duniya ko da ajin dere bai to zana liyo ba ne wa za min nafsiyati lillahi na damni nafsiya jin yaso ko wali kitabi bai litafi wa rasuli bai tuci wa dini bi adini wa aimatil muslimi ne gangani bai bace musulmi ji wa amatin bai general muslimi ji wa zalika huwa allazi wa zalika huwa dini na ga ya dini kama akbara bi nabi kim na nabi sallallahu alaihi wasallam ya labari nan mu yau da ko ye lanna ladi ebo ye lanna ladi ebo kibo ebo in za gindo na naji ele ga zai je ji takafiri zane na ɗe na uye ko gboro ga mai istiqamu ga mai adini ona ku yau ko yi mai ke lanna labe e bo za ndo ci na je shi wa biye ne da wa irin na je mai ya to family da yin zagi ji na nan ko ebo bo ne e za yi gabe shi shi woge tu bata kafiri ɓata bata kafiri soja bata kafiri ɓata bata kafiri zando na hadi sai malam nan fiye da zando na hadi national team na murtadu yi mu wadda ga yaji fati wafe ke jirin dame ko a shara kpata ke aje kafiri mu zando in zagin doro ma jiki mu wanzu tuba mu in zagin doro ma ye amina mu eh aisha ni bi magani afsa ni bi magani eza eh, umaji dole ga di sallayin janaiza wajen alula amai la nuwa ifafu nuwa ya je ne ba ko aila ebe nuwa da ko di taimu mawu eza eh, ta ganin kpata gan ga wake ji mi gogun ne ga ba ta su kuma ga ba wai a salafi ga wani? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibn qayyim ga gandoci litafi mu tasarru sawaiki page 79 fasu fi qabuli tawil fasu ni ga qabuli tawil lawa asbabun nga ezula gandoci upan wucu lawon present yu azaji ya zai ta lagun ga wunde sau bi ne lawun ce jihanci nan nasaba sawa biyan ta ci an ya zuwa mutawilu wuli ila dalilil qadri nabilul qadr na zikri min na ukalai aw min ali baiti nabi na alaihi wasallam ila ga yadda den doro ta wuje da ba man wuci ko ko za wuci ko mai timini ya alibaiti jo a man hasala lahu fil ummati sana sana'un jami'u lisani sulikin ko za na dia daga ya ga gaskiya ji za na kirki aluma nabi sallallahu alaihi wasallam liyajilihi bi zalika kulubal juhal bi dai biya ne na wule egbe fa fa fa'in man wumin sha'anin min sha'ni an-nas ta'zim kalam azim yu'zim qadruhu ebode sha'ni e zan yiji zana aga yin wacce na fi fiye ga zan cikin fi nufus ne ga fi won wace fi ma bu hatta nam la yakdimu na kalamu ala kalamin lai wa rasuli hatta tu babu na ga zan mutla da shi ga so ko be ga tuci ne bane wannan na waya kullu ya ta ga huwa huwa alamu billahi mina an kesa ko gayi wa biya za tariq bi ko ne tawassal rafido tungar rafido shi wal batiniya to batiniya shi wal ismailiya to ismailiya shi wal nusairiya to nusairiya shi aje ila tarwiji batili gama na biye da na bi na tuga shaba wa ta'wilatim hina adafu ila li baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ta'wil boji boji na jaji da tarifa da ta'til na jaji a caje da ba albayt na kuma le da ya gogwabo lima alimu anil muslimi na mutafikuna la mahabbatihim na adiran musulmi ji a yake fa ku je je boya zami annabi ji wata azumi mai waci fantamu ilai ma tamina ala da ba wa zaru min mahabbatihim wa jilalihim a ta lawo ga ya waza hunci ji wa zikr manakibin ma khayyala sami annahum awliyaum ko na no ga wa ga e eh, zanne ye wa albayti ga summa nafaku batilahum bi nisbatihi ilayhim a cikin da na ya suku a caji da ba albaiti ji fa la ilaha illallah allah la ilaha ce hadis zai zaji buta daga sai na sai allah kan min zandaqatin akida zindi zindi kan ci guki wa ilhadin da akida ya mulhidu ci wa bid'atin da akida ya bid'a ji guki guki kad nafaqat fil wujud bi sabi zalika wa bura'u minha bid'a guki eh jeje guki ajiye ba dini bai koyi din ne ajiya da shi bai zanci kondo ci a ci guje da abu da ne shi ba wuci ga imam eh, ni imam Muhammad ibn Hanbali to masallaci ne mu felo jin maya nan wa ga wa daga nawa wai imam Muhammadu ibn Hanbali kina wai za ta amalta hadha sabab ibn qayyim no ga ya sababi rin nan ra'ayta huwa al-ghalib ala aksar an-nufus wa lay nga yana zabe dok no ne ra'ayi zan yana fa la yasma um siwa insanu zani bil qa'ili adaja a ci ga adaja zato kirki ya adaja zato kirki ga zan daga gannan ne gaskiya ga muwatan wasu da mana bila burhani min Allah dalil da daga ba su ko bare kada mila zalika Allah ci bana wa za mira wa zamira mira wa za mira sun bi ta'assub min allazina aradu dina rusul bima kana lil aba wala salafi ganna na ta'assubanci ga mu aji guyen naji ya zai jale tuci ba ci gani a tun da kun da kwa je jinin daga wajen ko ba ni wajen zaɓe zaɓe sako da sunanni a ta e eh, ganna luwa ne ya gwada sako ga wani lala suna wani suna faru biya ga no mai wasu da wani da yin ba nan wata tilere ta subanci nore da isa da zoni bil ka'ili ko a ci ladi takdimu ya ga sako be tuciwi wa za sha nu kulli muqallidin mai yu'azimuhu ne ga sha ni zan daga temtu zan zan wani wacin fi ma khalafa fil haqqi ila yawm al qiyamati yana daga gaskiya ba al wafa al na. haza bayanu linnafi da ni da ne tiyan ya gane nan to yi ba da wato ya wi ba yana jiya kanya nan sai ci ilimi na ji amfani da albarka ne sai ya ci mugi da fitine akida waliji majja e magiya ya gana ga gawaga ya tukpata polis kpata likali kpata lauya kpata a yi kafiri ne ya naji kiyan unwa a ga likali kpata ya kafiri amma likali na gawa bai na wuce kudatul haƙƙi ku da ta yi gaskiya shi ebe na wowa bene lika ne kene wazan do cilo mani ko ebe fi sabilillahi yazu ya bare yana mafi tinare fasa na ma aqulu lakum wa fawudu amri ila Allah basirun bil ibad subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh